murnar da ake ta samun sauƙin matsalar tsaro na cigaba da fuskantar cikas domin har yanzu jama'ar wasu garuruwa da ƙauyuka suna cikin tsaka mai wuya saboda ayyukan na 'yan bindiga abin da ke nuna hakan shine wani hari da 'yan bindigar suka kai akan wasu 'yan kasuwa da ke zirga-zirgar kasuwanci tsakanin ƙauyukan da suka haɗa jihohin kebbi da zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya shugaban karamar hukumar mulkin Kowace sagu ta jihar kebbi hussein aliyu da yake tabbatar da faruwar lamarin ya bayyana cewa dama saboda zaman lahiyar da aka samu wannan yanki namu a mutanen zamfara da ke zuwa wata kasuwa da ake ce ma kasuwar dan kurmi babbar kasuwa ce to mutanen mahi yawanci an ka ɗaki takwas da gusau da sauransu sun kwammace masu zagayo su biyo wannan hanya tamu ta ɗan umaru su haɗo bene su zo riba a su zo ɗaki takwas wasu su koma garuruwansu ƙarfe biyar muka samu rahoton cewa barayin sun tare su daidai kusan boda da mu da zamfara sun hito kenan bayan sun ci kasuwa to sun buɗe masu wuta unfortunately dai uh, direban da yaron shi wanda mutumin mahwara ne yaron shi kuma ɗan maradun ne e, kwanansu suka ƙare su ma jama'ar garin dan umaru da ke kusa da inda harin ya auku a cikin karamar mulkin dan kowa sagu sun ce matsalar rashin tsaro ta jima tana hana su bacci da idanu biyu rufe kamar yadda Alhaji Sani dan Umaru ke cewa la'asar ɗin ƙarshe hudu da rabi sun tare mota ta taso daga ɗan kurmi zuwa ɗan umar sun halbe ta sun kashe mutum shidda sun kwashe wa'yansu ba mu da shiga yankin ɗan umaru haka shekaran jiya suka samu wa'yansu bayan Allah bayan Allah suka yi kashin gilla shara ɗan tumɓurku duk yankin ɗan umaru kullum yadda muka ga dare haka muke ganin rana mun sai kai gwamna mai adalci ne don Allah don Annabi ka taimaka mana muna cikin halin wulakanci bayan Allah ga sun yi aiko takarda sun yi me sun ce dole sai sun mu kuma wallahi mun ce ba mi shi ma shugaban kungiyar banga na mazabata dan Umaru ya ce sun shayin aran gama da barayi saboda yadda suke addabar jama'a a garuruwan da ke yankin wato ni ne shugaba na bijilanti dan umaru ward shekaran jiya ma mun yi wani artabu da su tsakaninmu da eh, shadadin tunkurku da yake shadadin tunkurku yankin dan umaru ce sannan wallahi mun dai iya kokarin mu akai amma sun kashe muna mutane kuma sun kwashi dukiyoyin mu domin yanzu babu shanu sun koma awakin gari suke kwasa don Allah don Annabi gwamnatin mu take bi da mai adalci te ta dubi halin da muke ciki saboda Allah da Annabi ta taimaka muna to ko me mahukunta ke yi a halin yanzu shugaban karamar hukumar mulkin Dankowa Sago yana mai cewa yanzu haka mai girma gwamna ya bada umarnin a ah, security agencies ah, da ke wannan yanki su dauki dukkanin matakan da ya kamata a ɗauka domin ita ma wannan hanya a ga an yi securing ɗinta kamar yadda aka yi ma sauran hanyoyi irin kamar tsakanin bena zuwa kwatankwaro zuwa bangi cikin niger state wanda wannan daukan matakin da aka yi na deployment wurin ya zauna lafiya. Kawo zuwa hada wannan rahoto da na kira kakakin nuna 'yan sana ta jihar Kebbi domin tabbatar da wannan lamarin sai dai bai ɗauki kiran da na yi masa ba. Matsalar rashin tsaro a Najeriya dai tana kwan gaba kwan baya domin ko an ga sauki sai ta sake dawowa. yayin da mahukunta ko da yaushe kalamansu su ne suna kokari amma dai matsalar ta ke tafiya baki ɗaya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.